واستنى بسنته الى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمه الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi da yammaci na talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da shida miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya a karshen aya ta sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul tauba za mu dan dawo baya kaɗan mu fara daga aya ta sha biyu domin ma'ana ta dace da juna amma kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa menene gaskiyar hadisin da ke cewa idan mutum yana da ya a gidansa mace kuma har ta balaga ba tare da an yi mata aure ba to duk abin da ta ci a gidan haramun ta ci kuma shi za a ci gaba da rubuta masa zunubi har sai an yi mata aure wannan karya ne ba hadisi bane ba ba magana ba ta da alaka da maganar annabta to yanzu da masu ya'ya mata ya zasu da kansu ke ya'ya biyu da mai ya'ya uku da mai ya'ya biyar waɗanda ba su yi aure ba kaga zunubi sai illa ma sha Allah muke haka kawai mutum bai laifi ba sai a rubuta masa zunubi ubangiji ta Allah ce la tazuru wazratun uku ukhra sannan ba a kowane rai kowace rai laha ma kasabatu alaiha ma kasabat to dan me za a ce kawai dan kana da yaya ba sai aure ba sai a ce a rubuta mutum zulubi wannan ba gaskiya bane ba ko ba hadisin manzo Allah bane ba laifin mace mai yawan cin bashi ga yawan fita ba tare da izinin mijinta ba dan Allah malam kai magana dan tana jin ka. na farko dai shi cin bashi in ba da larura ba ba ya da amfani mutum ya rinka cin bashi domin bashi larura in ba ya zama tilas ba ya kai matsayin a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum ya mutu aka kawo shi baya yi masa sallah har sai ya tambaya hal alaihi dainun idan an ce eh ana bin sa bashi sai ce sallu ala sahibikum ku je ku yi masa sallah idan ku an ce ba abin shi bashi sannan sai zo ya masa idan ya tambaya ana bin sa bashi sai a ba zan yi masa sallah ba ku je ku yi masa sallah har sai in wani ya ce zan biya a madadin sa sai manzo Allah ya zo a yi masa sallah wannan a farkon musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi wato karkashin wannan sai mu fahimci cewa kenan ashe in ba tilas ba babu wani dalilin da mutum zai tashin bashi sannan kuma idan mutum ya ci bashin nan bai biya fa zai biya fa a lahira tunda ya zama in ba izinin miji to sai fa illa rura ce ta kama ta tila tana cikin gida gobara ta kama kaga ai ba ta cewa bari in jira sai miji ya zo na nemi izini dole ta fita ko ana ruwa matsananci gida zai rushe ambaliyar ruwa za ta ci gida dan nan ba a tsaya jiran izinin miji ko kuma rashin lafiya mai tsanani ko na kwada ta kama ta za a kai ta asibiti a rai kwakwai mutu kwakwai kaga nan gurin za a fita da ita ko da ba da izinin miji ba amma in ba haka ba duk inda zaki je unguwa ko da wajen mahaifanki ne to dole sai kin nemi izinin mijinki wani lokaci ne ake dakatar da cin abinci ana dakatar da cin abinci da zaran alfajir yake ke to kafin kitowar alfajir ya halatta mutum ya ci ya halatta mutum ya sha saboda Allah ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin silili ya bayyana daga bakin silili farin zare ya bambanta da bakin zare hadisin bukhari ya nuna abinda ake nufi da farin zare alfijir da yake to bakin zare ragowar dare da bai kammala tafiya gaba ɗaya ba wato har sai alfijir yake to sannan za ku daina ci sannan za ku daina sha wato da mutum ya farka babban abin da ake so ya sani alfajir ya fito ko bai fito ba in alfajir bai fito ba zai ci abincinsa amma da zaran alfajir ya fito to ba za ka fara cin abinci ba amma idan mutum ya fara cin abinci kafin ketowar alfajir yana tsakiyar ce bai kammala ba alfajir ya keto to wannan an baka rahusa an yi maka rangwame ka karasa ko da an yi kiran sallah a masallacin unguwarku a salatu sayar min bai kai dai zaka karasa abincinka tunda ka fara kafin lokacin kiran sallah muqaddara alfajir zai keto biyar saura kwata kai kuma ka tashi ka fara cin abinci biyar saura minti ashirin kaga lokacin alfajir bai keto ba biyar saura ashirin da biyar lokacin alfajir bai keto ba to kana cin abinci kila kai mai nauyin cin abinci ne akwai mutumin da su mai nauyin cin abinci ne ko kuma abincin da zafi kana biya hankali ha kawai baka yi aune ba sai alfajir ke to za ka ƙara cin abincin ka babu komai a kanka amma ka fari cin abincin bayan alfajir ya ke to baka da azumi amma ka karasa ka fara ci kafin ka kammala alfijir ke to wannan babu laifi a kanka akwai asar da nusus waɗanda suke nuna haka to idan mutum ya tashi fa yana shakka alfijir ya ke to ko bai ke to ba shi baya da agogo ko agogonsa ba daidai yake ba sannan baya da wanda zai tambaya amma ya shiga shakka kila alfijir ya ke to kila bai ke to ba ya zai waɗansu malamai suka ce ya ci. amma waɗansu malamin suka ce a'a in dai har kana cikin shakka bai keto ba kenan dai idan ya keto ina shakka kuma ubangiji ta ala ya sanya gaya makarar lokaci da zaka daina cin abinci shine at-tabayyun hatta ya tabayyana bai ce ba hatta ta tashakkak da kai shakka ka daina ci a'a har sai bayani idan bayani ya zo shi kuma ya kori me ta kori shakka dai idan ka tashi ka kalli gabas ya keto bai keto ba to lalle bai keto din ba dai idan ya keto za ka shi in ka shiga shakka za ka ci abincinka wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai wannan yace mun karanta a baya cikin suratul anfal an ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah ko yake su dan kar a samu fitna a cikin addini to ya za a yake su ka ka bi nasoshin shari'a ka gani ka bi tarihin musulunci ka gani yaushe annabi ya fara yaki sannan ya fara yin da'awa kafin yaki ko yaki kafin da'awa ko a garwaye da juna ba ka iya fahimtar hukunci karkashin nassi daya sai ka hada da sauran nassoshi na shari'a addinin musulunci ya yi kira da a gabatar da da'awa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musrikin wad'u ila rabbika innaka ala hudan mustaqim duk waɗannan ayoyi na da'awa da'awa ake farewa duk wanda ba musulmi ba a kore masa dukkan wata shakka dukkan wata shubuha da ta hana shi fahimtar gaskiya dukkan wata tambaya da take masa kaikayi a zuci a ansa masa a cikin da'awar da ake mashi cikin fadakarwa cikin wa'azi ko ciki ko a rubuce wannan aikin al'ummar musulmi ne isar da da'awa ta kowace fuska da'awa a magance da'awa a rubuce ta talabijin ta rediyo ta majalla ta jarida wato a isar da da'awa ga al'umma wannan wajibi ne to ita kuma da'awa ana yin ta bisa ga ilimi wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira lafazin basira da nufin ilimi ana yin da'awa ne bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba to dan isarwa mutum da'awa ya riga ya karba kaga shikenan an riga an huta bai karba ba amma kuma baya adawa da da'awa shi ma duk an riga an huta da shi bai karba ba amma yana adawa da da'awar cewa kuma sai ya hana ta tafiya to kaga wannan saboda haka za a yi jihadi to wajen yin jihadi kuma ba wani mutum ne shi kadai zai shelanta jihadi ba a madadin sauran al'ummar musulmai ana yi ne karkashin khilafa karkashin shugabanci da musulunci wanda jama'a gaba ɗaya suka aminta da shi ko mafiya yawan su suka aminta da shi ba wanda tsirarru ko mutum uku ko hudu kawai suka nada ba to sai ai jihadi shi kuma ba ai jihadi sai an yi tanadi don haka Allah ce wa ayyadu lahum masatatun min quwwa a takaice dai akwai matakai masu dimbin yawa in kana son ka fahimci wannan sai ka karanta dukkan ayoyin jihadi da ke cikin alqur'ani banda suratul anfal banda suratul tauba suratul muhammad na ciki suratul baqara da ali imran duk sun dinko shi ayoyin jihadi aya sama da 80 a cikin suratul ali imran ko kusar haka duk suna magana akan yakin uhud ko aya 50 ko nawa makamancin haka ka fahimce su da fikihun su a maganganun malamai ka karanta kitabul jihad wa siyar a cikin sahih bukhari ka karanta cikin muslim da sauran littattafai kuma ka bi yaƙe yaƙe nawa annabi yayi menene siyasar yaƙin annabi wadannan taxis ya bi wajen yaƙi da haka ka karanci wannan shine abin da zai sa ka fahimci jihadi amma ba karkashin aya ɗaya ko biyu ba me hukuncin mace ta je kasuwa sayayya idan ta yi fita ta addinin musulunci ta sanya hijabi kuma duk inda za ta yi turmutsu da maza ta kauce musu kuma ta je abin da ya kai ta saya shi ta je ta saya kuma bata ba da fuska suna musayar magana ita da wanda ta je sayayya wajensa ba sai abin da ya shafi nawa ka saya nawa aka sayar babu wani laifi akan tarin tayi wannan amma mace ta yi fita wadda take bata musulunci ba ko ta je da gangan ta rinka kutsawa cikin maza don a shafa jikinta ta shafa jikinsu ko kuma ta je ta rika maganganu na batsa ita da wanda ta je sayayya wajen su ta saki fuska ta zubar da mutuncin mijinta wannan bai halatta ta je kasuwa ba duk wanda ya san matarsa a haka take bai halatta bai bar ta je kasuwa dan ba ta da kamun kai ba ta da kunya ba ta da tsoron Allah ta tare da ita amma haka in dai mace ta je kasuwa ta tsare duk ka'idoji da ya kamata ta tsare ba ta yi laifi ba har lokacin annabi mata sun rika zuwa kasuwa suna sayayya ba ma kasuwar musulmi har kasuwa arna dan dalilin yakin uh, banu nadir da banu kaiduka uh, wata mace ce ta je kasuwar yahudawa sayayya ta durkusa tana taya waɗansu kaya sai wani ya zo ya taka tsananta da gangan ba ta sani ba da ta tashi miƙewa sai ta miƙe tsirara wannan ƙara da ta yi an keta mata mutunci shi ya kawo jihadi sai da aka tarwata yahudawan aka gore su daga madina tunda a kasuwar su aka yi wannan mahallu shahid da sai annabi ce inda zuwa kasuwa ba kyau kar wadda ta kara zuwa kasuwa daga yau to kuma bai shelanta haka ba a takaice dai idan mace za ta je kasuwa ta ta tsoron Allah ta kame bakinta ta yi shiga mai kyau ta tsare mutuncinta ta tsare mutuncin addinin musulunci ta tsare amanar mijinta wanda yace yana neman aure sun samu fahimtar juna shi da yarinyar amma kuma iyaye ba su samu fahimtar juna ba yanzu ya za a samu mafita yadda za a samu mafita shi da su samu fahimtar juna din <laughs> ko ta mafita ne banda wannan yanzu kai ka dabarun da ka bi iyaye din su samu fahimtar juna ko ka haɗo waɗansu da tije abokanan mahaifinka don a samu fahimtar juna ko abokanan mahaifinta yin daga wajen mahaifinta ne matsalar yake don a samu fahimtar juna amma idan suka ce ba su yadda ba kai iyayenka suka ce ba za ka aure ta ba dole ka haƙura ko ita iyayen ta suka ce ba za ta aure ka ba ita ma dole ta hakura bayan da za a aure dai babu iyaye a kuma kai ka san ana canza mace amma ba a iya canza uba ko uwa ke ma kuma kin san ana iya canza miji amma ba a iya canza uba ko uwa saboda haƙƙin iyayenta akan ka yana da girma kai ma haƙƙin iyayenka akan ka yana da girma ka je ka gani ya kana so mahaifin ka ce shi bai yadda kai aure a wannan gidan ba ya kai iya da ranka ka lallashe shi in yaƙi yadda ka sake lallashe shi ka bi ta kan abokanai ya ƙi yadda sai ka hakura ka nemi wata sai kace sai ka tashi hankali tsakaninka da mahaifinka akan mace ka iya auren ta a yau a gobe Allah jarabe ta sake ta kuma kun bata da mahaifinka sai ka yaya ko ke ki makale ki ce sai shi in ba shi ba sai rijiya in ba shi ba sai kafar katako shikenan ba wani kafar katako za ki je kuma ya ci mutuncin ke sake ki sannan kuma ki ji yarda wa gida ki faɗa yaso da dama akwai wanda suka tayar da bore sai sun auruwa ne amma karshe idan ya ci mutuncin su kuma su ji kunyar su dawo gida su faɗa to saboda haka ana bin hanyoyi ana bin abubuwa ta hanyar da ta dace ka lallashi mahaifanka ta hanyar da ta dace har su yadda in kayi kaya sun da sai ka hakura ke ma haka ki lallashi mahaifanki har su yadda in sun da sai ki hakura ya zaki wannan yana cewa ka yi magana akan ahlul baiti kwanaki ce su ne banu hashim da kuma banul muttalib ne abin da na faɗa kenan banu hashim da banul muttalib amma kai ka rubuta abdul muttalib kaga akwai bambanci al muttalib daban shi kuma abdul muttalib daban banu hashim da banul muttalib yace to karin bayanin anan wurin hatta kafaran su a'a sai musulman su ko da a lokacin nan na ce banu hashim na yi shiru ko banul muttalib na yi shiru to ina nufin musulman cikin su wanda ba musulmin cikin su ba ba a sashi cikin alal baiti ta yadda in an tashi yin salati a sashi a cikin ko an tashi ba da ganima a bashi sai musulman cikin su waɗannan su ake kira ahlul bait wannan yana ya rubuto ba tambaya ba ce ba ya ce su yan uwa ne musulmi masu kishin addini sun shiga aikin police sun kammala course din su ne ko karatun su a police academy da ke Kano da haka suke bukatan ai musu addu'a ta fatan alkhairi muna muku addu'a ta fatan alkhairi Allah ya amfane ku da musulunci Allah ya amfani musulunci kuma da ku kuma ubangiji ala ya sa ku toshe mana wata kafa da da ba wanda ya toshe mana ita ku zanto jakadu na addinin musulunci akan matsayin da kuka samu kanku a ciki Allah ya taimake ku Allah ya sanya albarka a rayuwarku na ce za mu tashi daga ayata goma sha biyu wa yadda ka so aimanahum mai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم cikin abin da na faɗa a jiya na faɗa abin da ma'anarsa ita ce a sulhu da aka yi na hudaybiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ƙuraishawan makka yana daga cikin ƙa'idojin sulhun shine wato ku mutanen makka ba za ku yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa ba haka kuma ba za ku taimaka a yaƙe su ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yaƙe ku ba haka ba zai taimaka a yaƙe ku ba wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin sulhun sannan kuma an bayar da dama ga sauran ƙabilun larabawa wanda yake son yin kawance da annabi yana da dama ya shiga kawance da annabi da zaran ya kulla kawance da annabi to a wannan lokacin ƙurayshawan maka bai halatta su yaƙe shi ba dai in sun yaƙe shi kamar sun kare alƙawalinsu da annabi a wannan lokaci ba hali annabi da sahabbai su yaƙe shi dan in sun yaƙe shi kamar sun yaƙi ƙurayshawa ne wannan yana daga cikin ka'idojin sulhun wanda aka yi shi a shekara ta shida bayan hijira to lokacin da aka yi wannan sai ya zanto kabilar kuza'a kabila ce daga cikin kabilu na larabawa sai suka amince su shiga cikin kawance da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ke nufin ba hali quraishawan maka su yake su ko su taimaka a yake su sai kuma aka samu wata kabila kuma ta larabawa daban ita kuma sai ta shiga kawance da quraishawa wanda su kuma ba halin annabi yake su to waɗancan kabilu guda biyu suna da fada a tsakankaninsu tun na jahiliyarsu sai waccan kabila da ke kawance da Qurayshawa ta kai hari ga wannan kabila da ke kawance da Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kaida Qurayshawa ba za su taimaka ba annabi ma ba zai taimaka ba sai dai su kyale su zulla musu ido su ci kansu da kansu to amma Qurayshawa sai suka ce yo ai tsakanin Annabi da Makka da nisa kila in mun dauki makamai cikin duhun dare baya ganin mu za mu iya zuwa mu je mu taimakawa wanda suke kawance da mu dan su lallata wanda suke kawance da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ko suka yi suka taimaka aka je aka yaƙi waɗancan mutane to su kuma da aka yaƙe su sai suka garzaya suka tafi suka sa wakili zai faɗa annabi ƙwarai fa sun taimaka an yaƙe mu mu muna kawance da kai wanda ke nuna kai ma yanzu zaka iya ba mu agaji dan mu rama abin da aka yi bana to tawa sai suka ji labarin ai annabi ya samu labari sai sai ga babu yanda za su yi lallai sai dai sai maza su tura wakili su karyata wannan labari ko kuma su ce mantuwa suka yi ko su ce kuskure suka yi su je dai yadda annabi ba zai ɗauko rundunar yaƙi ba dan a zo a yake su a maka. aka tura abu sufiyan ya je abu sufiyan yana shugaban kafare a wannan lokaci kuma gashi yasa tana gidan annabi annabi na aurenta an gane ko ita ce ramla bintu abi sufiyan lokacin da ya je madina ya fara bi ta kan abubakar abubakar ya ki bashi fuska ya fara bi ta kan umar umar ma bai bashi fuska ba sannan sai je gidan yarsa wato ita ce ramla bintu abi sufyan matar annabi yana shiga ta gashi ne bayan ta yi masa sannu da zuwa zai zauna akan fada sai ta dange ta ce ban san me kike nufi ba ni ne kike ganin na fi karfin in zauna akan irin wannan shimfiɗar ko kuma shimfiɗar sai ta fi karfin irin mu ba ta mu bace me kike nufi ta ce ai shimfiɗar sai ta fi karfin irin ku firashi rasulullah kai kana arne na jasa ka ce zaka zauna a kai fitar annabi ta fi karfinka sannan da ɗaya masa ta mai da ita gefe guda ya fita ya ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dukkan maganar da zai yi ne ya ja hankalin annabi annabi sallallahu bai ce masa komai bai ba shi ansa ba to daga nan ya tabbatar cewa kenan ya riga ya sun warware alkawali kenan a yanzu kenan annabi na iya yaƙar su kuma tsakanin watan yarjejeniya da faruwar hakan wata goma sha bakwai ko wata goma sha takwas kaga in an yi wancan a shekara ta shida wannan ya nuna kenan a yanzu ana cikin shekara ta nawa ta takwas kenan saboda haka ya tabbatar haka sai ya koma makka ya je sanar da mutanen makka to shine ubangiji subhanahu wataala ya saukar da wannan aya bisa ga ra'ayin mafiya yawa cikin malaman tafsiri irin su ibnu jarir tabari irin su ibnu kasir irin su al-imam al da sauran malaman tafsiri masu yawa suka ce wannan aya tana magana ne akan wancan warware alkawali da suka yi wa in nakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun amma ajiya na faɗa muku cewa Huzaifa ibnu al-Yaman shi yana ganin ma'abuta wannan ayar ba mutan maka bane to wannan ra'ayi ne da fahimta ta shi wanda ya sha bamban da dukkan jumhurul mufassirin cikin sahabbai da tabi'ai duk ya saba musu bisa ga wannan fahimtar fahimtar su shi tashi shi kadai amma jumhurul mufassirin cikin sahabbai da tabi'ai duk suna magana akan cewa akan mutanen maka ake magana ina ba dan mun fahimta idan muka ce akan mutanen maka ake magana wata magana za ta sake tasowa ita ce mun faɗa a jiya a farkon surar cewa ita wannan surar tauba ta sauka ne lokacin da annabi ke dawowa daga yakin tabuka kuma galibi ta a ce innahum la imana lahum su dan ba su da tsare alkawali duk dai ma'anar ta zama daya sawa'un ka ce la ko ka ce la imana lahum la'allahum yantahun Ala ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة wannan ita ce hujjar jumhurul ulama cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ut tabi'ina malaman tafsiri da suke cewa ayar tana magana akan mutan makka ba kamar huzaifa ba da yake cewa ma'abuta wannan aya ba su zo ba sai nan gaba ayar tana magana akan mutanen makka suka ce gashi abinda aka lissafa laifukan su ne ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum shine wancan alqawli da suka wa hammu bi israjir rasul tun da can wa hum bada'ukum awwal marra a yakin badar sufofin nan guda uku dun nasu ne kowanne ɗaya suka yi ya halatta a su ballantana sun yi laifuka guda uku a haɗe na kaso aimanahum laifi ne mai zaman kansa hammu bi ikhrajir rasul laifi ne mai zaman kansa yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in sannan kuma bada'ukum awwal marra shi kansa laifi ne mai zaman kansa sai Allah ta atakhshawnahum fallahu ahqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin yanzu tsoron sa kuke ji Allah ce ya fi cancantar ku ji tsoron sa in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai lafazin in kuntum mu'minina da kenan in nan, shin in ce shartiya ko kuma in ce ba shartiya ba ita da ire-irenta da ke cikin alkur'ani kamar faɗin Allah ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku rauni kar ku tsorata wa antumul alauna ku ne mafiya daukaka in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai malaman nahawun basra suka ce in ce shartiya wato sai zanto abin da ya gabace ta shi ke fassara jawabin sharatinta antumul a'launa in kuntum mu'minin yani in kuntum mu'minin fa antumul a'launa haqqan in har ku mu'minai ne to lalle ku ne madaukaka sannan kuma fallahu an in kuntum mu'minin yani in kuntum mu'minin fallahu ta'ala ahaqqu an takhshawhu ma qablaha yufassiru jawab shart alladhi ya'ti ba'daha abinda ke kafin in din fassara jawabin shart tunda babu shi a ganin ido amma malaman nahawun kufa suka ce in anan bi ma'ana iz ma'anarta daidai da iz yani wala tahinu wala tahzanu wa antum al'alawna iz mu'minin kune ne mafi mafiya daukaka yayin da kuka zama mummune kaga ba in ce shartiyya ba a atattawnahum fallahu ahqqu an taktahu in kuntum mu'minin yani iz kuntum mu'minina in anan bi ma'ana a wajen malaman nahawun kufa wanda nahawun su yana da yanci sama da nahawun basara wanda ake makalkale mutum da ka'idoji wani lokaci Allah ba da hakuri ga wanda mazhabin su shine mazhabin mutanen basara a nahawu ni kan mazhabi na shine mazhabin mutanen kufa atakshawnahum fallahu ahqqu an takshahu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhibu ghaiza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim ina jin ɗaiɗai kuma waɗannan kalmomi don na fassara su tun jiya abinda na faɗa a yau kawai riba ce ta kafa faralin na sauke tun jiya wannan kuma nafila ce aya ta gaba أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله tsammanin za a kyale ku haka kawai yayin da kuka yi da'awar imani imanin baka da kuka yi da'awa wancan ya furta kalmar shahada wancan wancan ma haka wancan ma haka sai a kyale ku ba tare da an jarrabe ku ba ba tare da an yi gwaji ba walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum alhalin Allah bai riga ya bayyanar da waɗanda suka yi imanin cikin ku ba ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا irin waɗanda da suka yi imanin gaske ba su riƙi ba wani Allah ba su riƙi ba wani manzan Allah wani mummune a matsayin walida abokin shawara wanda za su sirranta mishi sirrin su abin nufi ana gane mummune na gari yayin da ya kasance ya yi imanin gaske ya aminta da ƙarfin Allah ya aminta da imaninsa da manzon Allah ya aminta da kasancewar sa tare da yan uwansa mumune wa lam yatakhudhu min dunillahi wala rasulihi wal mu'minina walida basirki wannan Allah wannan manzon Allah wani mumune a matsayin walida abokin shawara ba domin lafazin walida daga walada yalidu ne al daidai da dakala yadkhulu ad dukhul suka ce al walida daidai da ad to ad waɗansu wadansu sun fassara shi da bakon abubare wanda ba cikin dangi ba dukkan wanda ya riki wani abun kauna a zuciyarsa wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba ba ba mummuni ba to ya riki walija min dunillahi min dun rasulihi min dunil mu'minin kenan to wannan kuma ya ci karo da hakikanin imani dan hakikanin imani kauna ta wala tana tabbata ga Allah sannan kauna mabi mata ga manzon Allah sannan kaunar da ke biwa wannan wanda reshe ne na waccan shine kaunar yan uwanka mummune babu yadda za a yi ka fifita wani wanda ba mummuni ba akan mummuni dan uwanka wajen kaunarka wajen taimakonka wajen agajinka daga lokacin da ka ji kana fifita wanda ba mummuni ba akan mummuni to ka tabbatar babu ragowar imani su tare kai gina dan ka'idar imani shine ka so dan uwanka mummuni da ya saba ma ko da yana ma ba daidai ba ko da ya taka ma ko ya zubar maka kalmar shahadar da yake furtawa daga bakinsa ita ce ta cece ta a wurinka sai kake son shi don ita kaunar Allah da kaunar manzo Allah da yake sai kake son shi dan wannan ko da kai yayi maka wani abin da yake ba daidai ba amma idan ka gina kaunarka akan cewa in mutum ya bani ina son shi in ya hana ni ko ba na son shi wato ka zama dai hadisin Hausawa wal bani wal baka ma'ana kai yanzu kana gina soyayya ne akan wanda ya baka ka shi wanda ya hana ka kuma ka ki shi wanda ko ba wannan ce ka'ida ta addini ba kakan so mutum dan yana son Allah yana son manzan Allah yana son addinin musulunci yana son alkurani yana son sunar annabi kakan ki mutum dan yaki Allah ya manzan Allah ya ki alkur'ani ya sunar annabi ya ki musulunci to sai ka kishi akan wannan ko da kun fito uwa ɗaya uba ɗaya haka dai ka'ida ta imani ke am hasibtum an turaku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ba tare da Allah ya bayyana da masu jihadin cikin ku ba na gaske wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wal mu'minina walida irin wanda ba su riƙi wani Allah wani manzan Allah wani mummune ba a matsayin abokin sirri ko kuma wanda za su ƙaunata. wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da kuke aikatawa domin al-khabir daga al-khibratu ne al-khibratu bi sai shine kwarewa kan abu sanin abu kuma shine kwarewa akan ko kace wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa ubangiji ce ma kana lil musrikin an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nar hum khalidun ma kana lil musrikin wannan kamar amsa ce da kila mai tambaya ya iya yi me yasa jiya aka karanto manzon Allah ya ce kada wani mushriki ya kusanci dakin Allah tare da cewa a cikin su akwai wanda suke zuwa su ciyar da mai jin yunwa su tufatar da wanda yake cikin tsiraici su taimaki wanda za a zalunce shi cikin su akwai wanda suke tanadar kuɗi kawai don yin sutura ga ɗakin Ka'aba cikin su akwai wanda suke tara kuɗi kawai don gyara ɗakin Ka'aba idan wani wuri ya balgace yana buƙatar sabon gini to ta yaya za a ce kuma yanzu daga wannan shekarar kasa sake zuwa wata sai ubangiji ce ma kana lil mushrikina yu ai bai inganta ba ga mushrikai masu shirka an yi amuru masajidallah Allah su ce za su raya ɗakin Allah shahidina ala anfusihim bil kufr masajidallahi a wata kira'a masjidallahi an yi amuru masjidallahi wato kenan kira'ar ibn kasir al-makki da kuma abu amr al-basri wato abu amr ibn al-ala ما كان للمشركين أن يأمروا shahidina ala شاهدين على أنفسهم بالكفر بيداتي ba bai ma inganta ba ga mushrikai su ce za su raya ɗakin Allah alhalin na ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan karan kansu cewa su masu shirka ne ta yaya suke wa kansu cewa su masu shirka ne maganganunsu da ayyukansu in sun tashi rantsuwa za su rantse da lati da uzza in sun tashi neman agaji da taimako za su kira lati da uzza wannan kamar shaida wa kansu suke su cewa su kafare ne su mushrikai ne dan me suke kiran wannan Allah sannan kuma dawafin da suke in sun zo ɗakin Ka'aba din a cikin labbaika ɗinsu ai wannan ma akwai shirka dan suna cewa labbaika la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malak wannan ita ma shirka ce shahidin ala anfusihim bil kufr da dai dukkan wani abu ma'ana shahidina bi lisanil hal ko shahidina bi lisanil maqal suna shaidarwa kansu a baki su da kansu kuma suna shaidarwa a aikace cewa su dinnan wato akan kafirci suke Allah ce ulaika habitat a'maluhum irin waɗannan ayyukan su sun riga sun rushe wa fin nari hum a cikin wuta su suna masu dawwama za su dawwama a cikin wuta Allah ya tsare mu wato kenan shirka tana lalata aiki da haka ubangiji yace da manzo sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min shakirin kuma Allah ya zano wani kaso na annabawa a cikin suratu a cikin suratul an'am tun daga wajilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina da aka je karshe sai Allah ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun inda sun yi shirka da duk abin da suka aikata ya lalace sai wannan ya nuna idan mutum na shirka aikin sa na lalacewa shirka na lalata aiki gaba daya Allah tsare mu da shirka إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا ya ya'muru masajid Allah sannan kadai wanda yake raya ɗakunan Allah ya raya masallaci man amana billahi shine dukan wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya imani da ranar karshe wa aqama salata wa ata zaka ya tsayar da sallah kuma ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bai kuma ji tsoron kowa ba sai Allah ana nufin tsoro wanda yake a matsayin ibada ba tsoro na ɗabi'a ba da akwai tsoro na ɗabi'a ka ji tsoron kura ka ji tsoro idan an ce wannan hanya akwai yan fashi ka ji tsoro in ka ji waɗansu sun turo gidanka da daddare wannan tsoro ne na ɗabi'a dan mutum ya yi wannan bai laifi ba bai ta karo ba da faɗin Allah ta'ala fala ta takhshawhum wakhshawni bai ta karo ba da faɗin Allah ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin bai saba wa ƙa'idar wa lam yakhsha illa ba dan tsoro ne na ɗabi'a kaga wani abu ka firgita annabi Musa lokacin da ya jefar da sanda ya ga ta zama mutija ya falamma aha ta tazu ka annaha nun walla mudbiran wa lam yu'aqqib Allah ce ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim kaga nan gurin tsoro ne da dabi'a dan haka ba a zarge shi ba a kai haka lokacin da za a turo shi ya zo ya sanar da mutanen garin fir'auna kasar misra manzanci yake ce musu wato ah, na kashe ne a cikin su wa kafa an yaqtulun ina jin tsoron su kashe ni inni qataltu minhu nafsan fa kafa an yaqtulun ina jin tsoron su kashe ni nan ma ba a zarge shi ba kan wannan tsoron dan tsoro ne na dabi'a amma tsoro irin ka ji tsoron wani na iya talautar da ni wani na iya tsora mun cuta a jika wani na iya mun kaza cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah to wannan tsoron shine zai zama shirka ba a jin tsoron kowa a irin wannan sai Allah ta'ala shi kadai dan ba mai ba da arziki sai Allah ba mai talautarwa sai Allah ba mai ba da mulki sai Allah ba mai kwacewa sai Allah kowa ne ya ce ka bata masa rai dan haka ka gani harkar kasuwancin ka ta lalace ƙarya yake ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi eh ka faɗa da babban murya yaji ba abin da zan gani sai alkhairi ko ka bata wa wani rai yace ka gani ai sai mun karya ka sai mun ga bayanka ka ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi an ko har ka tsorata dan ya ce za ka gani wai kasuwancin ka zai lalace ko za a kwace mulki daga hannunka to wallahi kai ma ka ji tsoron tsumma tsumma ka san dai tsumma wallahi ka ji tsoron tsumma ba abin da zai maka wani ce wai ya raza ka za ka rasa kaza za ka rasa kaza yo inda son samun shi ne da suwa ne da suwa ne yanzu ba su da rai amma da suwa nan da suwa nan suna nan da rai daram ana jin su haka ne ko ba su wa lam yakta ya zanto bai ji tsoron kowa ba sai Allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin to lallai irin wannan za su kasance daga cikin almuhtadin shiryayyu lafazin asa ana yin amfani da shi dan kyakkyawan fata ana sa rai ana kyautata zato ana sa tsammanin an yakunu min almuhtadin amma da yawa idan asa ta zo a cikin alkur'ani a janibin ubangiji ana fassara ta da al'ijab lallai waɗannan za su kasance daga cikin shiryayyu domin duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama duk wanda ya tsayar da sallah ya bada zakka duk wanda bai ji tsoron kowa sai Allah ba ko shakka babu wannan shiryayye ne kimtsatsa ne Allah sa mu cikin shiryayyu wannan ayoyi guda biyu musamman ta farko ma kana da musulki na an yamuru Allah imam imamul bukhari yayi babi akan ta babu ta'awuni fi bina'il masjid babin da yake magana akan ne da zuna wajen gina masallaci sai kawo waccan aya sannan kuma sai kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya kunshi lokacin da annabi ke gina masallacin sa sahabbai sun yi taron dangi da juna kowane mutum yana daukan bulo ɗaya ɗaya amma ammar bin yasir yana daukan biyu biyu har manzon Allah yake karkade masa kura ya taya wai ha ammarin taqtulhu al-fi'atu al-baghiya yad'uhum ila al-janna wa yad'unahu ila an-nar kai san da yan tawaye ne za su kashe shi yana kokarin kiran zuwa ga aljanna sai kiran shi zuwa ga wuta wannan sai nuna ne da juna wajen ginin masallaci ma'ana abinda imam bukhari ke nufi tunda an ce mushrikai ba za su gina masallaci ba to kuma mu ne sai ku me ku tashi ku da ya kawo ayar sai kawo wannan hadisi ayar tana kore mushrikai ba za su yi ba wato ku kuma ana buƙatar ku kuma ku yi me ku gina masallaci wanda yake da hali ya gina sannan ya kawo hadisin dukkan wanda ya gina masallaci dan Allah Allah zai gina masa gida a cikin aljanna in yayi don Allah to abinda wannan ke nufi ya yan uwa gina masallaci to shi kuma gina masallaci iri biyu ne gina shi ta fuskar ganin ido abinda ido ke gani shine bulo da suminti da kwano da yashi da fenti da sauran abubuwa da ake yi wannan ginin daban sai kuma gini na biyu shine raya shi ta hanyar ibada raya masallaci ta hanyar ibada tsayar da salloli guda biyar a ciki yin sallar juma'a a ciki in ya kai a juma'a kafa halakatul ilmi wato majalisin ilimi a cikin masallaci waɗansu malamai suka ce mahimmancin majalisin ilimi na tafiya ne ka faɗa da ka faɗa da mahimmancin sallah don sallah ba ta inganta sai an gina ta kan ilimi dukkan mutumin da ya masallaci sai ya kokarin ya ga lalle ana salloli guda biyar a ciki sannan bayan ana salloli guda biyar a ciki lalle ya samu wani malami masanin alqur'ani masanin hadisi masanin fiqh masanin tauhidi wanda zai ya haɗa ilimi a ciki dan idan kawai sallah za a yi a kulle masallaci musulmai ba za su farka daga barcin da suke ciki ba dole masallaci sai da motsi sai ana karanta ayoyin alqur'ani sai ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku shaida ne akan cewa masallatai sun farfado ne ta hanyar darussa na ilimi da aka rinka yi a cikin su amma da can da akwai masallatai amma tun da sallah ake a kulle kowa tafi gida sai kasance ba ba su rayu sosai ba har sai da aka riga karantar da alqur'ani aka riga karantar da tafsiri aka riga karantar da hadisi da tauhidi sannan al'ummar musulmi suka fara rayuwa da haka wajibi ne rayar da masallaci ta hanyar ilimi shi ko ilimi so ake a samu malamin da yake da jin tsoron Allah kuma yake da wadataccen ilimin sai nan yana da himma wajen ƙara dan malami rabbani kenan malami rabbani wanda yake kwatanta abin da yake karantawa sannan yana karantarwa kuma kullum yana ƙara haɓaka ilimi baya jin cewa yi ilimi mun riga mun je ƙarfi ya iya ƙare wani matakin ilimi ya yi digiri na ɗaya ko na biyu ko har ma ya fi hajiri akan addinin musulunci amma wannan baya nuna ya ƙare ilimi har yanzu yana nan cikin bincike har yanzu yana nan cikin nazari har yanzu yana nan cikin tuntubar abokanansa sa'anninsa da wanda suka ƙara shi wani lokacin har ma waɗanda ya fi yana ƙaruwa da su to wannan shine malami rabbani walakin kunu rabbaniyina bima kuntum تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون جمعوا بين التعليم والدرس تعلمون الكتاب سنة كرنتا لتافن الله سنة تدرسون سما سنة كرنتا zai karanta ya karantar ya karanta ya karantar amma kullum in karantarwa karantarwa karantarwa baka karanta ɗalibanka za su kure in sau kure kuma za ka yi ko ka shiga dabaru amma kullum kana karanta to wannan shine ba za su kamo ka ba kullun kuna tafiya kullun kana karuwa kullun suna sabon sabon ilimi ta tare da kai to wannan shine malami rabbani mai jin tsoron Allah to da waɗannan ake raya masallatai wannan shine mafi muhimmanci amma gina masallaci ɗaya nan ɗaya can ɗaya can ɗaya can ta yadda sallar nan tana shiga can kiran sallar nan yana sarkafewa da na can wannan bid'a ce ta karshen zamani kuma alama ce cikin alamomin tashin kiyama wallahi tallahi alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama manzo Allah ya bayyana ta ma'ana an faɗi abin dan ku guje shi ba dan ku yi shi ba so ake a unguwa ɗaya jama'a su taru a masallaci ɗaya a gari ɗaya jama'a su taru a masallaci ɗaya sai in adadin mutan garin ya fi ƙarfin masallacin to sai a ƙara na biyu adadin mutan unguwar ya fi ƙarfin wannan masallacin ɗaya sai a ƙara na biyu ba tazakrifunnaha kama zakarafat al-yahud wa nasara sai kun kawata dakunan ibada ku irin yadda yahudu da nasara kirista da yan mishan kenan da yahudawa suka rika kawata dakunan ibadan su ko so ake kuraya shi da ibada karatun alqur'ani qiyamul layl zikiri salati ga annabi a cikin masallaci sannan kuma wato ilimi yaɗa ilimi wannan ake son a raya masallaci da shi amma ba fentuna waɗanda suke sun shallake hankali ba Allah sa mun gane inna ma ya'muru masajidallahi من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأساء أولئك أن يكونوا من المهتدين التي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون imam muslim ya rawaito hadisi da sanadinsa har zuwa annu'man ibn bashir Allah ya kare da gare shi ibn bashir kun to inda minbari rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina zaune a jikin mimbarin da annabi ke hawa yayi huduba a masallacinsa فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجة بندام bayan shiga ta musulunci a ce ba wani aiki da na taɓa yi sai shayar da alhazai in sun zo aikin haji in tanadar musu ruwan sha yana nufin in ba wani aiki da na taɓa yi tun na furta kalmar shahada sai wannan to ni wannan ya ishe ni saboda abu ne mai lada lafazin alhajja ana nufin alhaji guda ɗaya amma ismul jins ne ya shafi alhazai shayar da alhazai an gane ku saka yasqi an askil wa wani kuma yace ma ubali an la a'mala amalan ba'da islam illa an a'mura al-masjid al-haram ni ko ban damu ba bayan furta kalmar shahada ta a ce ba aikin da na taɓa yi sai na taimaka wajen raya masallaci mai alfarma na makka da ni aka yi gini ko da ni aka raya shi da ibada wa ɗaya daga cikin su kuma ce? al-jihadu fi sabilillah afdalu mimma qultum ai mutum ya fita yaki dan yada kalmar shahada dan yada kalmar musulunci ya fi fifi ko sama da duk abin da kuka lissafa kai da kace ka shayar da alhazai kai da kace ka taimaka wajen gina ɗakin Ka'aba cikin ku duk wanda ya fita jihadi ya fi ku falala ya fi ku matsayi lokacin da suka faɗo wannan magana fa zajarahum umar sai umar ya musu tsawa cewa da Allah ku yi shiru ku daina musu wa kana yace la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku daina daga murya ku a wurin membarin annabi annabin fa baya nan amma kara daga murya a wajen membarin dan girmama annabi dan ladabi na sahabban annabi ku daina daga murya ku a wajen minbarin annabi wa huwa yawmul juma'a kuma mun da kari gashi ma yau ranar juma'a walakin idza sallaitul juma'a dakhaltu fastaftaytuhu fi maktalaftum fi amma idan an yi sallar juma'a zan shiga in tambayi annabi dangane da wannan abin da kuka yi sabani a cikinsa annuman bin bin bashir ce fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya a ja'altum siqayatal hajji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al zalimin a zahiri sai muka cewa wannan abin tattauna da sahabban nan suka yi shine yake da alaka da saukar aya amma kuma gaba ɗaya surar kamar yadda muka faɗa bayan dawowa daga yakin tabuka akan hanya ta sauka don haka irin wannan lafazi da sahabbai sukan faɗa sukan faɗe shi ne a matsayin lokacin da suka tattauna sai aka karanta musu wannan ayar dama tana nan an saukar da ita abin nufi dan a nuna ayar ta ba su amsa faɗin ayar ya shafi waɗanda suka sauka dan ita so ne maka kuma ya shafi waɗanda suka yi tambaya a yanzu kuma mu ma a gobe in wani abu ya faru makamancin wannan ba iya karantowa amma kaga ba za mu mai da wannan abin shine sababin saukar ayar dai idan wani bai sani ba bai san islahat na salaf ba sai ya karanta wannan a matsayin sababin nuzul wanda ba sababin nuzul bane ba shine dalilin da yasa na karanto hadisin dan wannan fadakarwar ubangiji yace aj'altum siqayatal addi shin yanzu kun mayar da shayar da alhazai wa imaratal masjidil haram da kuma raya masallaci mai alfarma lafazin siqaya shayarwa imara rayarwa wato al-imara da as dukkanin su masdar ne kamar as kaga shi ma masdar ne wato kwama yadda wannan kaman amana billahi wal yawmil akhir daidai da wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe wa jahada fi sabilillah yayi jihadi dan yada kalmar Allah la yastawuna inda Allah ba za su yi daidai ba a wajen Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ubangiji ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalumai abin nufi baya musu ga mankatar baya datar da su cikin al'amuran su duk abin da sai zaka sun yi shi ba bisa dace ba wannan aya akwai wata kira'ar akanta ita ce kira'ar Abu Ja'far a riwayar Ibn Wardan yace aja'altum suqiyatal hajji wa amaratal masjidil haram hajji wa amaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi idan muka ɗauki wannan qira'a wanda yake ita ma qira'a ce mutawatira za ta dace da abin da ya biyo baya kaman amana billahi wanda ba mu bukatan takadiri wajen tafsiri amma inda mun dauki qira'ar aj'altum siqayat al hajji wa imarat al-masjid al-haram anan gurin muna bukatan takadiri a babin tafsiri domin siqaya da imara masdar ne man amana billahi kuma suna ne kaga sai ya zanto al-ismu fi muqabalatil masdar to a irin nan shine suke cewa lalle ko dai mu ƙaddara suna a wurin wannan masdarin ko ko mu masdari a wajen wancan sunan wato ko dai mu ce aja'altum siqayatil سقاية wa ahla imaratil masjid kaman amana? kaga ahal suna ne fi muqabalati man al ismu fi muqabalati al ismi kenan an gane ko ko ko muqaddar masdari a wajen sunan idan mun ce a ja'altum siqayat al hajj wa imarat al masjid al haram sai mu ce ka imani man amana billahi kaga al masdar fi muqabalati al masdar an gane ko wato ko dai al ism fi muqabalati al ism ko al masdar fi muqabalati al masdar amma idan mun dauki qira'ar amarat al masjid al haram kaga amara wato jam'i ne na amir kamar zalama jam'i ne na zalim kamar kataba jam'i ne na katib kaga anan gurin al-ism fi muqabalatil ism kenan wato ba wahala ta kadiri wannan dai ka'idoji ne na larabci ga wanda ya kai ya fahimci wannan lalle zai kare shi a babin tafsiri da babin ulumi shar'iyya gaba daya la yasawuna inda Allah wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah ya الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرون allazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka jihadi dan yada kalmar Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunansu a'zamu darajatan inda Allah waɗannan su mafiya girman daraja a wajen Allah malamai suka ce a'a zamu a nan gurin afa'alu tafdil ne amma laysa ala babihi domin idan an ce a'zamu wanda yi imani yayi hijira yayi yaki shi ya fi girman daraja a wajen Allah to wannan sai ya bayi zuwa ga wani ya fahimci wanda bai yi imani ba wanda bai yi hijira ba wanda bai yi yaƙi ba shi kuma yana da daraja amma wanda ya fi shi daraja to amma wanda bai yi imani ba yana da daraja <laughs> bai da daraja a ce a azama nan gurin laysa ala babiki la yadullu ala tafdil kamar yadda Allah ya ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila suka ce la yadullu ala tafdil li'an a nan gurin idan aka ce dullu ala tafdil kenan wanda ba ashabul janna ba ashabun nar lahu shay'un min alkhairiyya lakinna ashabul janna awfar minhu hazzan fil khairiyya wanda ke ba haka ake nufi ba ina fatan kun fahimta yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat ubangiji ta'ala yana musu bishara wato bayan ya ce wa ulaika humul faizun waɗannan sune masu rabauta yubashshiruhum rahmatin ubangiji yana musu bishara da rahama ta musamman daga gare shi wa ridwanin da kuma yarda a ko ta kira'a ridwan bi dhammi ra wa jannat da kuma aljanna lahum fiha na'imun muqim suna da ni'ima wadda take madawwamiya shine muqim na'imun muqim ni'ima madawwamiya wadda ba ta yankewa la maqtu'atin wa la mamnu'a suna cikin aljanna a dawwame malamai suka ce in ka sanya lura an ambaci abu uku kuma aka faɗi sakamako uku allazina amanu aikin farko kenan wa hajaru aiki nabi kenan wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to sai aka koma wajen sakamako yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu dai kenan wa ridwanin bi kenan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim salasa fi muqabalati salasa wato uku da uku nan an ambaci aiki iri uku ga kuma sakamako iri uku rahma wato rahma sannan ridwan yadda ubangiji wadda wato wani abu ne mai ya fi shiga aljannan daɗi tunda ubangiji zai ce uhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada na saukar muku da ta daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba wannan dori ne akan shiga aljanna sannan na'imun muqim in kana cikin abu daban a ce kuma in ka shiga ka shiga dindindin kuma ƙari ne akan shigar kenan tunda kila idan aka ce za a shiga a fito kaga akwai matsala kenan khalidina fiha abada inna allaha indahu ajrun azim khalidina fiha za su dawoma a cikin ta ita aljanna din abadan har abada babu mutuwa babu tsufa Allah sa muna tare da su inna allaha indahu ajrun azim lalle ubangiji subhanahu a wurin ne lada mai girma yake abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk